أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau 19 ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya zo daidai da 4 ga watan 6 miladiya 2018 a gabanin mu dora akan inda muka tsaya akwai mai tambaya da yake cewa yana tambaya akan halaccin yin sallah da yin wankan janaba ba tare da an yi alwala ba sannan kuma iya farilla ko da nafila sabanin taimama iya sallah ɗaya ake yi da ita to malam an ce akwai hadisin da ya magana akan haka to malam ya abin yake a alal hakika akwai bayanan da malamai suka yi kan halaccin wanda ya wankan janaba da niyyar ɗauke babban hadasi tunda ita janaba babban hadasi ne da aka yi wankan janaba kuma a cikin wankan janaba akwai alwala dama asiba wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta rawaito tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi wankan janaba ya fara yin tsarki sannan kuma yayi alwala amma wata riwaya ya zo cewa ahu wudu'ahu ahu li sala alwalashi ta yin sallah da haka malamai suke cewa duk wanda ya shiga wankan janaba idan yayi wanka na janaba to in ya fito zai iya yin sallah ba tare da ya sake alwala ba akwai malaman da suke ka sharadin cewa sai dai ya kiyaye kada ya shafi al'aurarsa wanda wasu malamai na cewa shafar al'aura yana warware alwala akan wannan suke cewa duk wanda ya alwala a cikin wankan janaba ya shafi al'aurarsa suna cewa ta warware don haka wannan alwala ba zai ibada da ita ba amma in bai taba al'aurarsa ba in ya fito zai iya yin ibada da ita amma su malamai kuma suna da ra'ayi sabanin wannan cewa ba kowane ba kowace shafa bace take warware alwala sai shafar da aka yi da nufin jin daɗi shafar da aka yi da niyyar aji ji daɗi ita ce alwala take warwarewa da ita amma dan kayi alwala a wajen wankan janaba kana yin wanka garin ma'ana tuda jikinka ya zama ka taba al'aura ka suka ce alwala ba ta warware ba abin da ya fi mutum ya kiyaye da haka idan mutum ya alwala a cikin wankan janaba to ya halatta idan ya fito ya sallah da ita kuma alwala ce kamar sauran alwala ba magana cewa wai sallan nafila kaɗai za ka yi ba farilla za ka yi farilla za ka yi nafila duka Sallan nafila sallah ce sallan farilla ma sallah ce a nan cikin tambayar shi yana cewa kamar taimama wannan cewa taimama idan ka yi taimama sallah ɗaya za ka yi da ita ƙauli ne daga cikin ƙaulin wasu malamai amma ba wai shi ne kaɗai bayani na malamai ba akwai malaman da suke ganin taimama in ka yi ta za ka yi sallah fiye da ɗaya da ita misali yanzu na yi taimama a dalilin rashin ruwa ko kuma a dalilin wani wata rashin lafiya da ba zan iya alwala ba na yi taimama ba abin da zai hana in yi nafila gabanin in sallar farilla na shigo masallaci na ga ana yin nafila in yi nafila ne ma gabanin sallar azhar ko gabanin la'asar sannan an gama ma sallar da za a ta farilla in tashi in yi nafila duk ba laifi tunda ita ma ce mama madadin alwala ce wallahu a'lam wannan mai tambaya kuma abin da yake tambaya bayani ya riga ya gabata a cikin karatun da ya wuce yana tambayar hadisin ma asfala min al-ka'baini min al-izari fa fi nar to yana ce a fassara masa hadisin hadisin abinda yake cewa ma asfala min alka'bayn abinda duk yayi kasa daga idan kafa idanun kafa guda biyu min alizar na daga tufa kalmar izar asalin izar shine abinda mutum yake daurawa a matsayin kwarjalle wanda kamar irin yadda mata suke daura zani haka ake daura kwarjalle to shine izar amma lafazin izar da yazo anan ba yana nuna sai shi ba duk wani abin da yake na tufa ya shiga ciki akwai lafazin da ya zo da asau tuba shi yasa muka ce abdullahi dan umar yana cewa isbali sakin tufafi su ja kasa ba ya tsaya kan izar bane abdullahi dan umar yana cewa har rawani da mutum zai rawani ya ja kasa shi ma ya shiga cikin abin da aka hana da haka hadisi yana cewa to da abin da ya yi kasa daga izar fafinnar to wannan abu yana wuta mana mai yin shi ya yi abin da ya cancanta a sa shi a wuta sai dai Allah ya gafarta masa har yanzu muna cikin suratul ibrahim a suratul hajji muna cikin suratul hajji inda insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 26 ne ko bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود na ubangiji Allah madaukakin sarki ce wa iz bawwa'ana Ibrahim ibrahima makanal bai wa iz ka ambaci yayin da bawwa'ana li ibrahim muka shirya wa annabi ibrahim muka nuna wa ibrahim makanal baiti wurin da daki yake Allah tu shirk bi shay'a kada kai shirka da ni da wani abu wa tahhir baiti lit-ta'ifina ka tsarkake daki na litta'ifina ga masu dawafi wal qa'imina da masu tsayawa war ruk'i sujud da masu yin ruku'u da sujjada ubangiji Allah madaukakin sarki a anan an farawa waɗannan mushrikai masu jayayya da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi bayani waɗanda suke cewa annabi Ibrahim kakansu ne kuma suna tinkaho da annabi Ibrahim a nan sai siyaki na alkur'ani ya biyo zai mana bayani zai tuna musu asalin ɗakin ka'aba dalilin samar da shi da abinda aka yi umarni da ya a ciki shine tsarkake Allah an kafa ɗakin ka'aba akan tsarkake Allah da bautawa Allah shi kaɗai. da haka wannan da abinda kuke yi na tarayya da Allah na bauta gumaka ba shine abin da annabi Ibrahim ya yi ba Allah ya ce wa iz iz anan ai wazkur ka ambata iz yayin da nan zaka yi ƙaddara a fi'ilina uzkur wazkur iz bawwa'ana li Ibrahim ka ambata ka yi bayani lokacin da muka nuna wa annabi Ibrahim lafazin ana yana ɗaukan ma'ana hayya'ana muka shirya muka nuna masa muka sanar da shi Mai muka sanar da shi makanal baiti wurin ɗakin a nan an ce albait alif da lam yana gwada sun san ɗakin da ake magana lil'ahad ce ma'ana ana cewa kutina yayin da muka nuna wa ibrahim makanal baiti wurin ɗakin wani ɗaki shi ne ɗakin ka'aba ana lokacin da annabi ibrahim zai gina wannan ɗaki ubangiji ya nuna masa inda zai gina ina ne zai sanya foundation ya gina wannan ɗaki ɗin a nan wasu malaman tafsiri suna cewa an nuna masa wannan wuri ta hanyar aiko da wata iska da ake kira khajuj wannan iska ta zo sai ta share gurin da ɗakin yake sai ya ga alamun gurin da aka fara ginin harsashin ɗakin don haka sai ya ɗora a kai shi da ɗan shi annabi Ismail. Wasu kuma malamai suka ce, A'a, girgije aka aiko hadari da ya zo sai ya inuwa setin inda wurin ɗakin yake to wannan duka an faɗa ne amma babu wani nafsi ingantacce da ya nuna cewa ga yadda aka gane wurin ɗakin aya dai ta nuna Allah ya nuna wa annabi Ibrahim alaihi salam anan wasu suna cewa to wannan ya nuna kenan ɗakin dama akwai shi tunda Allah ya ce mun nuna mai makanal baiti cewa makanal baiti ya nuna dama akwai ɗakin domin in ba in babu shi kaga ba za ka ce wurin da abu yake ba guri ne akai akai gini sai zam ginin ya rushe kaga in kana so a sake gina maka za ka ce zo mu je in nuna ma wurin da ginin yake kaga cewa ginin yake ya nuna cewa dama akwai shi ka suka ce ba annabi ibrahim ya fara gina shi ba dama akwai shi can ban manta ba shekaru da dama cikin tafsirin mu na suratul baqara mun yi magana abin da ya shafi dakin ka'aba da gina shi da haka suna can mala'iku suke gina wasu ce annabi adam wasu ce annabi wane wasu ce kaza amma dai anan ayat tana nuna annabi ibrahim alaihi salam ba shine farkon wanda ya fara gina shi ba tunda Allah ce mun nuna mai makanar baiti suka ce da akwai ɗakin da aka yi tufana ne sai zama ya tafi sannan kuma har wa yau a cikin wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ya, ya, ya ce makanal baiti da suke nuna cewa akwai akwai ɗakin a gurin ala ma'ana ba shi fara gina ba ɗakin rushewa yi idan mun koma cin cikin suratu ibrahim za mu daɗa fahimtar haka lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya kama ta sahajara da ɗansa isma'il ya ajiye a gurin cikin addu'ar da yi ya ce rabbana liyuqimu sala faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim gabanin yace rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram kaga ai bai gina dakin ba a lokacin amma ce ya ubangiji na zaunar da zurriyata biwadin a wani kwari ghairi dhi zar'in wanda ba shuka a gurin inda baitikal muharram wajen dakin ka mai alfarma kaga cewa inda baitikal muharram a lokacin ai bai gina ka'aba ba domin ai sai bayan da annabi Isma'il ya girma sannan Allah ya umarci annabi Ibrahim da annabi Isma'il su gina wannan daki wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim da haka fadin sa inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram shi ma yana nuna cewa akwai dakin cin gabanin annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya gina shi sai Allah ya ce da muka shirya masa wannan waje muka nuna masa me ya faru annabi Ibrahim ya gina wannan daki shi da dan shi annabi Isma'il kamar yadda ayar da muka karanta ta gwada suna ginin ma suna addu'a suna roƙon Allah Allah ya karɓi wannan aiki da suke yi Allah ya yafe musu sannan kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya su musulmai da zuriyarsu gaba daya da haka sun gina wannan daki kamar yadda Allah ya umarce su sai Allah ce Allah tushrik bi shay'a kada ka hada wani da ni anan Allah tushrik bi shay'a kada ka hada wani da ni ma'ana an yi wa annabi Ibrahim wasiya ta ya muka gane wasiya aka yi mai da wannan magana fadin Allah wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tahira baiti للطائفين والعاكفين والركع السجود cikin suratul baqara wannan aya sai ta nuna wasiya ce shine abinda Allah ce wa ahidina muka yi wasiya zuwa ga Ibrahim da Ismail at-tahira baiti ku tsarkake daki na anan sai Allah ce Allah tushrik bi shay'a kada kai shirka da ni da wani abu kada ka hada ni da kowa ka bauta min ni kadai anan ana magana ne da Annabi Ibrahim shine magana jamhurin malamai suka ce ana fuskantar da wannan magana ga Annabi Ibrahim kuma shine abin da yake rajin. Allah ya ce masa kada ya haɗa kowa da shi mana ya bauta wa Allah shi kadai. kun ga ashe asasi na ɗakin ka'aba shine bauta wa Allah shi kadai, kada a haɗa Allah da wani wannan ɗaki na ka'aba ya tabbata cikin sahih cikin hadisi ingantacce daga Imam bukhari da waninsa daga Abi Zarrin Allah ya kara masa yarda yace ya rasulullahi ayyu masjidin wudi'a awwala wannan masallaci aka fara yi qala al-masjidul haram maza Allah ya ce masallaci mai alfarma shi aka fara iya a bayan ƙasa Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a a nasi lallazi bi bakka mubarakan wa hudan lil alami da haka nan suka ce wannan hadisi ya nuna shi ne na farko daga nan Abu Zar ya tambaya ce sun ma'ai sannan wanne kala baitul muqaddas sannan baitul maqdis wanda maza Allah ya ce tsakaninsu shekara arba'in. don haka anan Allah ce kada kai shirka da ni sannan wa tahhir baiti ka tsarkake daki na an raba dakin zuwa ga Allah Allah ya raba dakin zuwa gare shi ce daki na dan me dan girmama daki din wannan izafatu tashrifin ce ta girmama dakin ce wa tahhir baiti ka tsarkake daki na ya tsarkake shi daga me daga shirka shine abu na farko kada ya bari a shirka a ciki kada kuma ya shirka a ciki sannan kuma ya tsarkake shi daga duk wata najasa ta ta fili da ake iya gani najasa ta ta ta shara ta mushe ta wani abu da wanda yake najasa ma'ana an-najasatul hissiyya sannan ya tsarkake shi daga najasa al-ma'nawiyya najasa ta ma'ana wadda ba iya ganinta amma suka ce wannan ya hada da abubuwan da ba su dace ba kaga idan mutum ya zauna a ɗakin Allah Ka'aba yayi maganganun batsa bai tsarkake ɗakin Allah nan amma anan yayi najasa sai dai ba najasa bace da ake gani da ido haka nan abinda ya shabe shirka a ciki shirka ma najasa ce amma ba najasa wanda ake iya gani ba innamal mushrikuuna najasun haka nan wanda zai je sako a ciki zai zauna a cikin sabawa Allah shi ma wannan najasa ce amma najasa ce ba wanda ake gani ba da haka nan wa tsahir baiti ka tsarkake daki na ya hada tsarkake shi daga najasar da ake gani da wanda ba a gani da wannan aya malamai suka ɗauki hukuncin baya halatta a bar wani abu na najasa a cikin dakin Allah mai girma a cikin a cikin masallaci mai alfarma duk wani abin da zai zama najasa ne a kawar da shi shi yasa wannan umarni na Allah madaukakin sarki har yanzu zamu ga ana kokarin dabbaka shi a waɗannan masallatai a wannan masallaci na harami za ga kullun cikin share shi ake da wankewa da gyarawa duk da guri ne da dimbin mutane suke bautawa Allah dare da rana dare da rana bautar Allah ake a gurin ana yin dawafi amma zai wahala ka ga wata kazanta saboda mutanen da aka samar wanda aikin su kenan to akwai mai sanya turare aikin shi kenan yanzu zaga yana fi turare akwai wanda aikin shi shara shara da ya ga wani abu zai zo ya share banda ruwa da ake sa a wanki duk lokaci bayan lokaci duk da wannan bautar da ake yanzu yi mamaki irin wannan lokaci da zaka samu a lokaci guda dubban mutane suna yin tawafi dubbai amma a haka in aka tashi wankewa a hakan ake wankewa kai dabarar da ake yi ana wanke gurin gaba ɗaya a gyara shi yadda yawan jama'a ba za ka ga datti da kazanta a gurin ba wannan yana cikin irin ayyukan da za a yaba wannan daula ta Saudiya kai, ayyukan kula da waɗannan masallatai masu alfarma babu gazawa a ciki duk wanda zai adalci in yaje ba wani abin da zai sai musu addu'a ta alkhairi babu gazawa ta kowane irin bangare in ka je duka duba yawan mutane tunda eh, nake zuwa ban taba neman ruwan sha na rasa a gurin ba ruwan da zaka sha ka nema ka rasa ba ba za ka ba za ba ka duba aikin haji mutane nawa suke taruwa in juma'a ta zo sai ka ji ana magana miliyan biyu da wani abu sun yi sun yi sun yi sallar juma'a a masallacin to ba a cikin miliyan biyun nan ba ba wanda zai nemi ruwan sha ya rasa a cikin harami ya ce ya je nan ba ruwa ya je can ba ruwa can ba ruwa babu kaga wannan horewa Allah ce sannan kuma da kokarin da ake bayarwa wajen yin wannan aiki masu zuwa wa'azin kasa sun sani akwai garuwan da an je wa'azi biri da karewa yake tas ai ta nema a rasa ruwa ruwa ma wahala yake wallahi aka je wani garin karamin gari in jama'a suka je, sai ga an nemi ruwa ana neman biya wata da naira 20 30 50 ma zaka siya babu ya kare amma duka mutanen mutum da wani akan mutanen da suke zuwa aikin haji to kaga wannan abu ne da zaka yi ba musu a tsarkake guri a gyara a tsawon wannan lokaci to umarni ne na Allah ayi wannan zaka duk wani abin da zai kace kas sai a raba masallacin da shi Allah ya ce wa tsahir baiti ya na, ga masu yin tawafi an fara gabatar da tawafi duk da a gaba sallah aka yi magana kunga sallah ita ce mabibiciyar ibada bayan kalmar shahada ko amma anan sai aka fara gabatar da tawafi wa tsahir ya, me kwa ce lil qa'imina war ruk'i sujud wa ta'ifina sai aka ce lil ta'ifina saboda me malamai suka ce saboda shi tawafi ya fanta da nan ne duk duniya ba inda zaka zagaya da niyyar ibada Allah ya baka lada sai wannan daki ko kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama in ka je ka kewaya shi da niyyar tawafi Allah ba zai baka lada ba kuma kai ne nan ne kadai zaka kewaya da niyyar ibada kuma Allah ya rubuta ma lada nan ne kadai ake yin tawafi banda nan ba inda ake yin tawafi to shi yasa sai aka fara gabatar da ibadar da take banta da nan sai aka ce wal qa'imina da wanda suke tsayuwa ana alqa'imina ana nufin masu tsayuwar sallah su ma a tsarkake ɗakin dan su wanda za su tsaya su yi sallah su bauta wa Allah maɗaukakin sarki sannan warruka sujud da masu yin ruku'u da sujada. masu yin ruku'u da sujada. ana nufin masu yin sallah ana an kama ganar sallah suka ce ita ma anan akwai dalilin da yasa aka ambaci sallah saboda nan ne kadai zaka fuskanta a sallah sallah ka ta yi da inda kake a duniya in ka fuskanci wani wani guri ba ɗakin Aba ba ba masallaci mai alfarma ba to sallaka ba ba sai dai inda wasu halat da shari'a ta halatta kana halin nafila halin tafiya kaga shari'a ta halatta kamar da ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin nafila akan abin hawan sa duk kuma inda abin hawan yayi da shi da haka kun ga wannan an an halatta irin wannan in ba irin wannan ba haka kurin da gangan mutum ya zo yin sallah azhar ko la'asar ya san ga alqibla ya kalli wani guri sallah ba sai ba to nan ma shi sai aka yi maganar sallah din wanda ya nuna mana kenan umarnin Allah ne a tsarkake wannan daki daga duk wani abin da yake na najasa kuma dan me za a gyara wannan dakin a kula masu yin dawafi shi sa masu yin dawafi wasu malamai ma suka nuna halacce duk abin da zai kaci kan ga masu dawafi a kawar da shi mun taɓa karanta wannan mas'ala a nan mas'alan maqamu Ibrahim wanda yake kusa da Ka'aba wanda yanzu a yanzu yadda yake zaga gilas ne an an ribe shi yana kusa da Ka'aba yawanci in liman zai yi sallar Juma'a zai yi hudu ba ko za a yi sallar Isha ko sallar La'asar ko Magariba ko Isha'i in dai ba can sama za a yi ba ana so dab da Ka'aba za a ga liman yana tsayawa tsakanin shi da maqamin Ibrahim wanda idan kai dawafi in za ka yi raka bi ana so ka zo bayan maqamin Ibrahim ka sanya shi tsakaninka da Ka'aba to wannan maqamin Ibrahim dan asalin shi dutse ne da Annabi Ibrahim lokacin da ginin yayi tsawo ya ɗauko yake takawa ɗan shi yana miƙa masa suna ginawa kamar da irin abin da masu gini suke yansu na na na to irin wannan wannan abin ne to wannan makamin Ibrahim ɗin da sun ce a jikin Ka'aba yake amanne amma ya aka yanzu ya bar jikinta to nan ne malamai suke ta tattauna halaccin a kawar da shi a matsar da shi saboda ga masu yin ɗawabi, musamman a shekarun baya da gurin wani ɗan lungu ne dan surkukuki ne kafin ana ci gaba ana ci gaba har aka zo zuwa yanzu da za ga duk wani gida da yake kusa da gurin an rushe shi ya zama ƙwaryen masallacin kadai cikin masallacin da filin Ka'aba da me zai kai mutum miliyan 1 da wani abu a sallah amma da da can da can in ka koma asalin tarihi can asalin tarihi ai Ka'abar ma sai ka wuce gidaje ka shigo dunguna ka zo inda take saboda gidaje ne a kusa da ita to da haka suka ce wannan yana nuna mana halaccin duk wani abin da zai kawo matsala ga mai dawafi a kawar da shi a shekarun baya shekarun baya shekara eh, in akalla wajen shekara goma sha zuwa shekara ishirin a baya in ka je za ka yi ɗawafi ana fara ɗawafi daidai hajarul aswad nan ne inda mutum zai zo sumbaci wannan hajarul aswad ɗin ya fara yin ɗawafi bahaushe yana kiran gurin gurin shan nono to sai gwamnati ta zo ta yi wata alama ta ja wani layi ya tafi har ƙarshen masallaci ƙarshen filin masallaci wai a gwada wa mai yin tsawafi in ka zo ta kan wannan layin za ka fara shi ne sekin wannan hajarin aswad amma zai ka za ga an share shi saboda me daga baya aka gane cewa wannan layin yana kafa cinkoso saboda an zo an ja layi ya tafi har zuwa ƙarshen farfajiyar masallaci zuwa ƙarshen filin masallaci yayin da aka zo aikin haji ko aka zo irin umara a cikin ramadan da mutane suke cika akwai wanda in suka zo kan layin tsayawa suke yi cak shi kuma dawafi ai tafiya ake yi idan ana tafiya ana zagayawa duk lokacin da na gabe ya tsaya fa na ba fatowa suke yi to kun ga za a zo a hadu a cin kushi to su kuma wasu ba su da fiqihu ba su da fahimtar cewa ba bukata ka tsaya in ka zo gurin hajar al-aswad in zaka iya sumbata shi ka sumbata ka wuce in ba zaka iya ba zaka iya shafa shi da hannun dama sannan ka sumbaci hannun naka sai ka yi in ba za ka iya ba kana nesa da shi abinda aka ce kurin ka ɗaga hannu ka ishara ka ce Allahu akbar sai ka wuce amma wani ya zo ya dinga tsaya in kabbara ci Allahu akbar Allahu akbar Allah yana tayi kuma ya tsaya ya cak a gurin can kuma ana tahowa kaga kenan mutane na dannowa sai yake hada cinkoso gurin banda kuma bayanin ma da injiniyoyi suke suka ce wannan kuma hatta a tsari na na yadda ya kamata a yi shi ba yi shi daidai ba to daga ba malamai suka faɗakar da hukuma cewa a cire shi a bar kowane alhaji da kan shi ya kintaci setin gurin idan na zo ina ɗawa bin ƙila ne a tunani na ina hango shi ina ganin na zo setin shi in yi kabbara ta an gaba lokacin da ɗan uwana yana ganin siya ya ɗan matsa gaba ya zo setin shi tun da yanzu za a je mana abu a can da ɗan nisa tsakaninmu a ce kowa ya tsaya setin shi ƙila inda zan zo in tsaya ce na setin shi wani ce ina ba nan ba ne nan ne ya gaba wani kuma ya tsaya baya to kun ga aka bar mutane kowa ya gurgurna abin da yake gani ba za a samu cinkoso ba kamar yadda in aka yi layi kowa ya ce kan layi zai zo tsaya to duk wannan yana cikin gyara da ake yi don sauwaka wa masu yin ɗawafi a wannan daki mai girma da haka a wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki yayi mana bayanin cewa annabi Ibrahim da ya gina Ka'aba Allah ne ya gwada masa gurin zo ya gina ta wanda kuma tun daga wannan ginawar haka ta taho duk da dai tarihi yana zuwa a samu matsala kamar lokacin da lokacin da Hajjaj ya zo ya yaki Abdullahi bin Zubair ana cewa ya je da majaujawa cikin ɗakin Ka'aba har kuma shi kuma Abdullahi bin Zubair da ya zo ya taɓa rushe ta ya ya sake gina ta wanda gabanin shi kuma Qurayshawa kamar da duk wanda ya karanta sira ya ganin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana karami yana matashi bai ba aiko shi ya zama annabi ba Qurayshawa sun sake gina Ka'aba din suka rushe ta suka sake gina ta wanda malamai na cewa wajen ginin nema da suka zo kudin su ba zai kai su gina ta gaba ɗaya ba suka rage wannan guri na hijira Isma'il bai shigar da shi ba saboda yayin da za su gina ta sun yi alƙawarin kada wanda ya kawo kuɗi na haramun ko kuɗin kwace ko kuɗin lalata da wata mace za ta lalata kada ta kawo wannan kuɗin ko wanda zai bokanci duk wani kuɗi da suka san ba na halaliya ba ne kada su ka a ciki wannan kuma duk yana cikin kare wannan ɗaki da alfarman wannan ɗaki da Allah ya bai wannan ɗaki tun a lokacin jahiliya to wajen gina shi sai ya na kuɗin ba zai kai su gina shi gaba ɗaya ba suka rage wani bangare abdullahi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sai yake ce wa nana Aisha Allah ya kara mata yarda manzo Allah ce ba dan mutanen ki sababbin fahimtar musulunci bane da na roshe dakin Ka'aba na gina shi kan yadda Annabi Ibrahim ya gina shi da na mai da shi kan yadda yake da to da haka manzo Allah ya ji tsoron saboda mutane akwai sababbin shiga addini ana taba Ka'aba kuma shikenan sai ya zama ya zama fitina ga wasu sai manzo Allah ya kyale lokacin da abdullahi bin Zubairu ya zo ya zama ya shiga garin bakka an mai mubaya'a ya zama shi da yake rike da garin bakka a zamanin abdulmalik bin marwan sai ga yanzu yana da dama sai rushe ta sai sake gina ta akan yadda take a zamanin annabi ibrahim yadda manzo Allah ya ce zai sa mata kofa guda biyu koba ta shiga da koba ta fita to sai ya zama na ya gina ta haka to daga baya bayan an kashe shi kuma aka zo aka sake komai da ita yadda take kafin wannan wasu suna cewa daga baya ma akwai khalifan da ya niyyar ya sake mai da ita kan yadda manzo Allah ya so suna cewa imamu malik ya mai bataron ya batta dan kada ta zama abin wasa ga masu mulki wannan yazo ya rushe ya gyara wannan yazo ya rushe ya gyara da haka wannan daki yana nan kamar yadda yake sai dai ma'ana kula da shi da ake yi da sauran abin da ya ya kamace shi wana Allah yana nuna mana annabi Ibrahim alaihi salam shi ya gina wannan taki din sannan sai Allah ya ce mai وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة المعلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق نعم ubangije cewa azim fi nas kai shela a cikin mutane kai wa mutane shela bil haji da zuwa aikin haji ka sanar da mutane ka kira mutane zuwa aikin haji ya tuka rijalan za su zo maka kan kafafuwansu wa ala kulli zamir da kuma kan dukkan wani raƙumi wanda yake mai mara ƙiba ya na za su zo min kulli faccin amik daga kowace hanya mai nisa mai zurfi liya shaɗu manafi alahum don su halarci don su ga abin da yake amfani gare su wa ya zukuru kuma su ambaci Allah fi ayyamin ma'alumatin a cikin wasu kwanaki sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am a bisa abin da ya azurta su na dabbobin ni'ima fakulu minha Ubangiji ce ku ci daga waɗannan dabbobi wa at'imul ba’isal faqir ku ciyar da wanda yake cikin tsanani fakiri thumma liyaqdu tafasahu sannan su cika ayyukansu na hajji. wal yufu nuzurahum su cika alƙawarin da suka yi bakancan da suka yi wal yattawafu bil baitil atiq sannan su yi dawafi ga ɗakin Allah wanda yake daɗaɗɗe ko kuma ka ce ɗakin Allah wanda yake ‘yantacce. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki anan ya ce wa azin finnas, ka yi kira, ka yi shela ga mutane, ka yi shela a cikin mutane. Wasu malaman tafsiri suna cewa umarni ne ga annabi sallallahu Alaihi wasallam. Ana manza Allah ke umarni da yi wannan shela. Wasu malamai suka ce, a nan umarni ne ga annabi Ibrahim, wanda aka yi magana shi a baya. bayan ya gama gina ɗakin ya gama komai sai Allah ya ce to ga abin da za ka yi kuma wa azim fin nasi bil hajji ai nadi fin nasi bil hajji ka kira mutane a dangane kai kira a cikin mutane dangane da aikin haji ka kira su zuwa ga aikin haji zuwa ziyartar wannan ɗaki kalma alhajju a larabci tana nufin nufatar abu ka kira mutane zuwa ziyartar wannan ɗaki wanda muka umarce ka ka gina shi malaman tafsiri suna cewa sai annabi Ibrahim alaihi salam yace ya ubangiji ta ya zan kira mutane ya sauke na zai je wa mutane sai Allah ya ce kai dai kai kira isarwa ta mu ce kai dai kai kira isarwa ta mu ce suka ce sai ya hau kan dutsen Abi Qubais wasu suka ce ya hau dutsen Safa yayin kira yace ya ko mutane hakika wannan daki na Allah ne da haka ku zo ku ziyarci wannan daki to cikin abin da malaman tafsiri suke towa ko suna cewa sai duwatsu gaba ɗaya suka yi ƙasa wanda duk suke cikin mahaifa ‘ya'ya da suke cikin ciki suke cikin tsatsan mahaifansu suka ji wannan kira ɗin sai duk wanda ya ji da dutse da bishiya da mai suka amsa wannan kira suka ce wai gwargwadon yadda ka amsa gwargwadon yadda za ka ji in ka ce labbai ka sau ɗaya to sau ɗaya za ka ji ce labbai kan lagunma labbai ka sau biyu za ka ji amma wannan babu wani dalili da ya gwada haka abinda dai a aya take gwada Allah ya mai umarni da ya kira kuma yayi kira din yayi shela zuwa ga ziyartar wannan daki mai mai alfarma haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma da yazo yayi bayanin wajabcin aikin haji bayan Allah ya wajabta shi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa atimmu hajja wal umrata lillah to haka nan manzo Allah da yazo yake cewa sahabban shi Allah ya wajabta muku aikin haji ku yi har wani ta ce ya rasulullahi a duk shekara manzo Allah ya shiru ya ƙara ce ya rasulullahi a duk shekara manzo Allah ya shiru daga ba manzo Allah ce ku dinga tsayawa inda na tsayar da ku inda na ce eh da ya wajaba duk shekara sai kun yi dan haka manzo Allah ya jaddada a shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka jaddada wajabcin yin aikin haji annabi Ibrahim shi ya fara yin shela da kira zuwa wannan aikin hajji din Allah ya ce in kai kiran ya tuka za su zo maka amma yanzu wanda ya tafi aikin hajji ai ba gurin annabi Ibrahim ya tafi ko gurin ɗakin Allah ya tafi ma'ana gurin yin ibada ya tafi amma sai Allah ce ya tuka za su zo maka dan me saboda shi ya kira domin ka'ida wanda ya kira in ka to gurin shi kake zuwa to da haka sai aka raba zuwan gare shi amma hakikanin zuwan zuwa ne na ibada zuwa ne dan neman lada Allah ce ya tuka za zo maka rijalan suna masu tafiya kan kababuwansu za zo maka suna masu tafiya akan kababuwa shine ma'anar rijalan wasu suka ce rijalan suna mazaje amma fassara ta daidai rijalan suna masu tafiya kan kababuwansu kamar yadda malamai suke bayani wa ala kulli dhamir za su zo maka ala kulli dhamirin akan duk wata dabba raƙumi ko wata dabba zamir da take da ɗanfararren ciki akwai abin da ake kira al'izmar da ake wa dabba sai ta ƙara gudu wanda suke kila kiwon dawakai da kiwon raƙuma musamman masu dawakai su za su fi sanin menene idima wani abin ne suke wa dabba yadda cikinta zai dankwafe kuma za ta iya gudu sosai to anan wasu suka ce zamir ana nufin dabbar da aka yi wannan wasu suka ce zamir anan ana nufin dabbar da take za su zo maka kan dabbar da take ramammiya wadda tafiya ta gajiyar da ita saboda nisan inda aka taho yau da gobe har dabbar ta gaji ta rame shine ma'anar zamir sannan Allah ce ya atina anan ya atina za su zo mini ne na mata me ake nufi ya atina waɗannan ababen hawan waɗannan dabbobin ya atina za su zo min kulli fajjin daga kowace hanya alfajju hanya ce ta tsakanin duwatsu tunda makka ma gari ne da yake tsakanin duwatsu asalin garin makka tsakanin duwatsu ne to za zo maka ta waɗannan hanyoyin sannan daga ba ma ake amfani da kalimatu fajj akan duk wani abin da ya shafi hanya to za su zo maka min kulli fajjin daga kowace hanya amik mai zurfi kalma amik tana nufin zurfi zurfi kuma ana amfani da shi abin da yake kasa idan yanzu kai rija sai a ce rijiyar nan tana da zurfi amma an hanya ce abin da yake a hausa daidai sai mu ce ba'id hanya mai nisa za zo maka da guri mai nisa amma sai aka amfani da labazin amik wasu malamai suka ce domin garin makka a kwari yake to kamar wanda ya taho kamar yana gangarawa ne yana shiga wani wurin da yake kwari kaga za a ce to ya zo da guri ma'ana mai zurfi wasu kuma suka ce a'a amik din anan tana nufin nisa to haka za su zo maka akan waɗannan ababen hawa irin wannan yanayi to anan da ubangiji Allah madaukakin sarki ce ya ato ka rijalan za su zo maka suna tafiya a kafa a ƙasa sai malamai suka ce shin aikin haji ake sabani aikin haji tafiya a kafa ne bilada ko hawa abin hawa wanne ne ya bilada suko suka ce ai a kafa ya bilada dan Allah ya fara gabatar da maganar kafa gabanin abin hawa yace ya ato ka rijalan to Allah ya fara gabatar da shi dan ka fi fadala wani suka ce a'a ka je aikin haji akan abin hawa shine ya bi dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan raƙumi ya je ta ce to da ya je akan raƙumi wannan ya nuna ya falala Sheikh Allama Muhammad al'aminin amin Shamfiti rahimahullahu ta'ala yace dalilin wannan Shi ne kallon ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa wanda sun kasu gida uku akwai abinda manzan Allah yake aikatawa amma ya aikata ne gini akan halitta ta ɗan adam mutuntaka kamar cin abinci kamar shan ruwa manzo Allah yana ci yana sha yana ci yana sha a matsayin shi na ɗan adam ba babi bane na ibada da haka kada wani zo ya ce manzo Allah yana cin abinci ne ma bari in ci abinci a rubuta min lada manzo Allah yana shan ruwa bari in sha ruwa dan neman lada suka ce shan ruwa da cin abinci ɗabi'a ce ta ɗan adam dan mutum yana ci yana ci yana sha kuma dabba ma ai tana ci tana sha da haka manzo Allah ya ci abinci ya sha ruwa saboda babin kasancewarsa mutum amma duk da haka malamai suka ce duk da haka din duk da yayi ne a matsayin shi na mutum to amma haka yana nuna halaccin abu haka yana nuna halal ne abuwa na bangare na biyu abuwan da manzo Allah zai amma a babin shari'a ne tsantsa ba magana cewa dan yana mutum ne ko al'ada kamar mai kamar sallah yayi ne dan abu duk abin da muka ga yayi a sallah na zama na tsayuwa na yin ruku'u na yin sujjada wanda dai yayi ne a babin ibada ta haka anan koyi za a yi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan lamari din kama aikin haji yaje ya dawa bi ibada ne yaje arafa yaje muzdalifa ibada ne to abu na uku shine wanda zai iya zama ibada ne zai iya zama kuma ɗabi'a ce ta dan adam shine abinda ya rataye da wata ibada ya zama ya faru a ciki kamar yanzu nan da manzo Allah zai tafi aikin haji sai ya haura kumi shin ya haura kumin ne dan hawa raƙumi zuwa aikin haji ibada ne ko ko ya haura kumin ne dan ɗabi'a ce ta dan adam in zai tafiya irin wannan ya hau abin hawa to wanda suka ce a'a ya haune saboda ibada ne sai ce to yin haji akan abin hawa ya filada wanda suka ce a'a ai ya haune saboda duk wanda zai zo maka daga Madina inda yana da hali to kan raƙumi yake hawa manzo Allah ya hauta wannan babin ne sai ce maka dan haka ba ba magana shi ya bilada wanda ya tuwa a kafa ma ya bilada to amma gaskiyar magana matsalar ba anan take ba akan me kaje ba anan matsalar take ba me ce niyyar ka? akwai halacci ka tafi a kafa in zaka iya halal ne ya halatta in zaka iya ka tafi menene abin da ake bukata istiqa'a istiqa'a din nan malamai suka ce guziri da abin hawa to in za ka iya kaba ka gaba magana abin hawa guziri amma da sharaɗi ya zama hanya akwai amnu akwai aminci kada ka jefa kanka cikin halaka in za ka iya sai ka tafi amma malamai musu halatta kuma ka tafi kana bara kana roƙo baka ce to me ba zan tafi aikin haji ka kama hanya baka da sana'a duk garin da ka je kana bara kana roƙo suka ce a'a galibin malamai suka ce wannan baka cikin mai iko amma in kana da sana'a kai magini ne kaga sana'a hannu ce kai kafinta ne ka iya rafta ta ta daki ka iya kafinta kai makeri ne a kai kaza ne sai ka ce bare ta ba aikin haji kana da lafiyar kalau sai ka kama hanya duk garin da ka je sai kai sana'ar da ka iya ka samu guzuri kai gaba ya halatta ya halatta in haka ba tare da ka tozarta kanka ba don haka a nan matsalar menene ya kai mutum da wace niyya mutum ya ji ne abin da aka fi kallo wanda ya hau abin hawa ba laifi in ka hau jirgi ka je aikin hajji ba laifi in ka tafi a mota ba laifi in ka tafi a kafa ba laifi wannan wannan babu laifi laifi a cikin shari'a bal ma shari'a bata sanya yin wahala wata manufa a cikin ibada ba ba sanya yin wahala manufa ce ta ibada ba wai ma'ana Allah ya ce mai azumi dan kurin mu sha wahala ko Allah ya ce aje aikin hajji dan kurin a sha wahala babu yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra da haka addini sauki ne da shi kona na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin aikin haji ya taba ce mata ladanki gwargwadon wahala ki malamai suka ce ba yana da ta je ta wahala ba ita ta wahala ne a aikin haji bayan an je an yi aikin haji ita ana zuwa ana daukan niyya aikin haji sai al'ada ta same ta da haka dole ta fita daga wannan umara din ta yi aikin haji sai zama matan manzo Allah wanda suka je aikin haji tare da shi duk suna da umara da haji yace ya rasu Lalla yanzu kowa zai koma gida da umara da haji ni da haji kadai zan koma sai manzo Allah ce ina dan uwanta Abdurrahman zo ka kai ta bayan can Tan'im can wani guri da ake kira wajen Makka ne ta dauko niyya ta shigo ta umara ita ma shine manzo Allah ce to kina da lada gurgurdan wahala ma'ana da ke kin samu wahala dikin da wannan to shine malamin suka ce wanda zai je aikin haji ba ba da manufar ya sha wahala ba sai wahala ta same shi yazo wajen yin dawafi aka matse shi zama wani sa'in kana dawafi juya ka ake kababuwan ka ba sa taba ƙasa. Ƙabar cinkoso kai juya ka ake yi to in ka sha wahala ka fito warjanjan ka je gurin sa'ayi saba da marwa ka sha wahala to wannan wahala da zaka sha kaga ba da gangan ka neme ta ba to sai Allah ya kara maka lada wannan akwai wannan amma ba wai mutum ya sai wahala da gangan ba haka kullum mutum ya ce shi shi inda inda inda ake wahala zai je shi dai wannan an hana har hajar da aswad ma manzo Allah ya ce sai jira Umar kada kai ka tuttura mutane ka kutso ka ce sai ka sumbace shi kada kai haka amma in wahalar ta zo ka sha kuma sai Allah ya duk wannan sai zama cikin lada ne sai Allah ya baka lada Duka haka anan malamai suke sabani saboda fadin Allah ya ato karijalan rijalan za su zo maka suna masu tafiya akan kababuwan su sannan wa ala kulli zamir, da kuma dukkan wata dabba wadda take ramammiya saboda tafiya ko zamir wadda aka yi wa shiri aka ma'ana yunwatar da ita ta zama cikinta ya matse yadda za ta tafiya sannan ya atina waɗannan dabbobi za su min kulli fajjin amik kuma babu shakka duk wanda ya zai kalli aikin haji zai ga duniya ce take haɗuwa ya atina min kulli fajjin amik sai Allah ce li yashhadu manafi alahu dan su halacce amfani gare su li yashhadu li yahduru dan su halacce amfani gare su wani irin amfani amfani na lahira da na duniya duk wanda ya je aikin hajji zai samu waɗannan amfanin guda biyu a cikin aikin hajji akwai waɗannan amfanin guda biyu na lahira shine manafi wasu ka ce tun da guraren aikin hajjin za ka je arafa za ka je muzdalifa za ka je eh, mina sannan kuma za ka je ka samu kasuwanci ila in ka je kai kana sana'a kaza sai ga irin wannan kayan ka siyo dan Allah yana cewa laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum can cikin suratul baqara da Allah yana mana bayanin aikin haji sai Allah ya ce ba laifi ku nemi falala daga ubangijinku ba laifi yanzu an biya ma aikin haji idan ba za su kama ka ba ka goro ka tabe in ka je ka sauka ka sayar ka cashe kuɗinka aljihu can kuma kana yin aikin hajjin je kana zagayawa sai ka ga wani abu kai wannan abun ba inda siyo na ka Najeriya kuɗi zan samu sai ka ce a bani kaga ka samu amfani amma amfani ne na duniya babu laifi Allah ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum malamai suka ce ana nufin kasuwanci ko kuma ma'ana manafi anan zai iya zama amfani na lahira ta yadda in ka je kai ibada zaka samu lada kuma duk wanda zai je aikin haji sai ya samu wannan malamai suka ce a gurin aikin haji anan ne zaka hadu da mutane daban-daban wannan ta'aruf din da za ku yi ba karamin muhimmanci bane da shi domin duk lokacin da ka ci kuɗi da jama'a kaga jama'a daban-daban duk lokacin da tsara ilimi wanda wanda bai je ko ina ba gane yake duniya ta kare ya inda yake sai ya ɗauka yanzu da yawa daga cikin mata da yara wanda ba su fita sai wannan ba sai su ɗauka ma ai ba wani musulmi sai ba haushi har in ya je ga wani yare musulmi sai ta mamaki farko yanzu da kaga wata kabila mai wani yare ba ma kakawa musulmi ne amma yanzu inda za ka gaba ma guje ba haushi kun sa akwai maguzawa wanda ba musulmi ba hausawa sai ga in an ce ba musulmin bane kake mamaki suka ce wannan ba ba musulmi bane amma sunan shi ah, Muhammad ko sunan shi Ibrahim ko sunan shi Aliyu suna sa irin sunaye na musulmai anan arnan da muke tare da su da maguzawa amma da irin arna na wajen zangon ka da irin wannan sai ka ji sunayen wani sa'in ma sunan bahaushe tsantsa dan ladi aka dan ladi ai sunan bahaushe ne tsantsa sai ka ji sunan shi ka ji barau ka ji damana sunan bahaushe tsantsan za ka ji amma ba musulmi ba ne to wanda bai yawo ba sai ya ta mamaki yanzu wannan ba musulmi ba ce ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne to ashe duk lokacin da ka yawo shine za ka buɗe sai ka waye sai gane cewa shi musulunci yashe ba a kabila ba ne ba a yare ba ne musulunci addini ne na Allah na mutane gaba ɗaya to in ka je aiki hajji za game da mutane kala-kala kala-kala wani sa'in kana tafiya ka ga mutum jajir ɗan pakistan ko ka ga ɗan labanan ko ka ga ɗan indiya kana tafiya sai ka je na maka hausa ka ji ya ce mamalan sai ka ji ya kama magana da hausa in hira ta hira sai ce ai na zauna a kano ce ai na zauna a kano ana samun irin wannan musamman wannan kasashen da na faɗa pakistan indiya labanan wani sa har irin mutanen yaman ka samu yana hausa dama wannan kuma in ka shiga garin makka masu jin hausa a cikin jajayen nan da yawa ga suna yau da gobe ba inda ya je a nan ya tashi amma saboda yadda mutanenmu suke kai kawo kuma mutanenmu wani sa'in suka je ciniki dole da Hausa za su yi ba sa jin larabci tun baya fahimta har zai saba har zai gane har zai gane sai ga yau da gobe dai sun san wannan ta zo tana bani shinkafa bani shinkafa bani shinkafa bai san shinkafa ba to in sai mata haka da hannu sai ta nuna mai to kaga ya gane wannan sunan ta shinkafa wajen ta ce kaza zaka bani kaza to da ya zo ya rasa in ta nuna mai ya rike to sai ga duk irin waɗannan abuwa da ka zo ciniki a cikin garin makka ne zaka yi ciniki da jajayen nan ko ba ka je larabci kaka ta da hankalin ka, da ka je ka ce mai nawa ana ce mai nawa zai ce ma fan ɗaya ko fan biyu yake suna amfani da kalmar fan fan ɗaya fan biyu fan haka za ku yi in ba gane ba ka ce riyal nawa ce ma riyal goma riyal ashirin duk sun kya wannan wannan da yana cikin manafi mana za mu samu canji na sakafa na wayewa na fahimtar juna sannan kuma za ka ga wani ya zo da wani abin da garinsu wani ya zo da wani tunanin da garinsu shi yasa a guraren aikin haji za ga yawanci ana shirya tarurruka gwamnati tana shirya tarurruka da manyan malamai ana gayyatar mutane sai a gayyato za ga je aikin haji sai ga malami da yake wata ƙasa ya zo na waccan ƙasan ya zo na waccan ƙasan ya zo an haɗu kuma an tattauna an yi musayar tunani duk wanda yana cikin abin da Allah ce li yashhadu manafi alahu? da haka aikin haji cike yake da amfani na duniya da na lahira sai Allah ce wa yadhkur smallahi kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumati cikin wasu kwanaki sanannu malamai sun yi ci sabani kwanaki ne wannan wasu ka ce kwanakin goma na farkon watan zulhijja su ne ayyamin ma'lumati wanda suka ce a'a kwana uku tun daga yawon nahar ranar sallah da kwana ukun bayanta wasu suka ce kwana biyun bayanta amma dai abinda da ya bi rinjaye su ne waɗannan kwanaki na na sallah da kwana uku bayanta lokacin da ake yin layya alazai suke yanka hadaya to don su ambaci Allah fi ayyamin cikin wasu kwanaki ma'alumatin sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am akan abin da ya azurta su na dabbobin ni'ima inda ala zai aina yanka hadaya a gurin aikin haji ana yin hadaya wanda ya tamattu ya kira ne zai hadaya kaga yayin da zai yanka wannan dabba zai ce bismillah mu kuma da bamu je aikin haji ba muna nan zamu a zamu layya to dan haka Allah ya ce dan su ambaci Allah a cikin wannan kwanaki akan abin da ya azurta su na dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su ne raquma da shanu da awaki da tumaki musu ambaci Allah akan wannan Allah ce fakulu minha ku ce daga wannan dabbobin da kuka yanka dan wasu malamin suka ce ana magana dabbobi na layya da haka karkashin wannan aya kamar Sheikh Allama Muhammad Shankidi yayi dogon bayani kan hukunce-hukuncen layya Imam Al-Qurtubi a karkashin wannan aya shi ma yayi dogon bayani kan hukunce-hukuncen layya fakulu minha Allah ya ce ku ci wannan umarni na ku ci layyar da kuka yanka umarni ne na wajibi ko na mustahabbi su malamai suka ce na mustahabbi ne ba wajibi bane in kai layya sai ka ci amma mustahabbi ne ka ci wasu malamai kamar ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace wajibi ne saboda manzo Allah shi ma ai da yanka raquma ya sa an ciciro masa wani a ciki yazo ya sa an mai an dafa mai an mai romo ya ci ya sha ruwa da haka suka ce wajibi ne amma su malamai suka ce mustahabbi ne fakulu minha sannan Allah ce wa at'imul ba'is al-faqir ku ciyar da wanda yake cikin tsanani al-ba'is wanda yake cikin tsanani da wahala alfaqir mabukaci matalauci ku ci da shi daga ciki sai nuna kenan in kayi layya ba a so ka cinye abinda ake so ka ci ka bayar wasu malamai ma suka kalli zahirin ayar suka ce dole ne in yi layya ka raba biyu kirka shi in ka yanka rago ka raba shi biyu rabi ka ci rabi ka bayar shine suka ce domin anan Allah abi biya faɗa faqulu minha wa at'imul ba'is fa ku ciyar da ka bi za a raba masu malamai suka ce uku za ka raba ka kaci ka bayar ka aji ya halatta ka aji ka iddikhari ya ce yawa <laughs> ya halatta ka aji almuhim abinda ake so ba sharadi bane sai ka raba ta uku ko kaza kada kai layya ka cinye kai kadai inda zaka yanka ragon layya ka sa a gida ka cinye layya ta yi amma baka abinda ake so ba sunna ta manzo Allah ka raba ka demo ne yanki na ta ka raba sannan ka ce sannan ba laifi in ka aji duk da akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai aje naman layya lokacin da aka je aikin haji suka yanka naman da aka yi hadaya manzon Allah ce kawai wanda ya aje sama da kwana uku malami suka ce dan a lokacin akwai mabukata kamar yanzu irin zamanin da muke yanzu ya zama abin da za a je shi yafi karanci wanda za a bari yafi yawa saboda akwai mabukata duk inda kaga an yi layya za ga masu bukatar naman a ba su sadaka sun fi layyan yawa da haka yana da kyau ya zama bayarwar tamu ta ɗara abin da zamu mu ajiye to Allah ya ce ku ci ku ciyar da alba'is alfaqir wannan ya halatta ka ciyar da miskini domin in fakiri kalmar fakir ya zo ba faɗi miskin ba miskin ya shigo ciki in aka faɗi miskin ba faɗi fakir ba fakiri ya shigo ciki sannan Allah ce sun mali ya tafasahu sannan dan su ƙare aikin hajjinsu tafas wasu malamai suka ce shine su sauke wannan dattin da ke tare da su ka shiga ihrami ka je arafa ka yi ne ka zo muzdalifa ka kwana ka zo ka yi jiba kila barcin ka ya fito datti ya shiga gashin ka yi kura to ku cika wannan aiki ku sauke wannan tafas din ma'ana yayin da za ku je ku gama aikin haji sai ka zo ka yi wanka ka yi aski ka gyara barcin ka dan ka fita daga cikin ihrami shine shine summal yaqadu tafasahu dan su cika su sauke wannan dattin da ke tare da su wasu ka ce tafas ana ana neman aikin hajin summal yaqadu tafasahu dan su cika ayyukan aikin hajin su anan umarni ne na su cika ayyukan aikin haji da haka in ba ka cika dai za ka yi waɗancan abuwa za ka yi wanka ka yi aski ka yanke barci wal yofo da su cika su ga wanda ya yi bakanci wasu yi bakance kan za su yanka kaza Allah ya ce don su cika wannan wal yattawafu kuma su yi dawafi bil baitil atiq ga dakin Allah wanda yake da dadde al atiq ko sun fassara da al qadim al atiq sun fassara shi da yantacce ɗakin da Allah ya yanta shi daga hannun duk wani azzalimi kamar yadda abara ya ne ya rushe shi Allah ya halakar da shi haka kuma duk wanda zai nufaci zai nufaci ɗakin da wani sharri Allah baya kyale shi sai da suka ce Atik, ana nabin ma'ana wanda yake yantacce daga fadawa hannun duk wani azzalimi wanda suka ce Atik, ana nabin alqadim da haka su yi dawafi a wannan ɗaki na ubangiji wanda yake da daddan ɗaki sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta zo ta bayyana mana adadin da ake yi na dawafi ana yin guda bakwai ga inda za a fara ga inda za a kare sannan ta gwada mana a wasu wurare ga abin da za a ci kamar shafar hajar aswad kamar yin addu'ar rabbana atina fid dunya hasana yayin ma'ana da ka zo tsakanin rukunin yamani da alhajar aswad kamar yin raka'a bi bayan ka gama duk wanda abu a cikin sunna yanzu da haka dole in zaka fahimci alkur'ani kikkiawan fahimta sai ka hada da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya kamata mu tsaya saboda lokaci abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana ya nuna mana kuskuren mu ya bamu ikon gyarawa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk